السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسلم بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله barka mu saduwa a wannan yini na laraba wanda ya dace da sha takwas ga watan zulhijja shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da shida bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shine yammaci na sha takwas ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da shida miladiya barka mu dawowa bayan dogon hutu da muka samu na wannan darasi na wannan masallaci mai albarka da nan Beirut Road tun kafin azumi rabon mu da yin karatu a bisa ga zato na da kyakkyawan tsammani na mun tsaya ne a ƙarshen suratul qiyama haka ne ko yau za mu tashi farkon suratul insan ana kiranta suratul insan wani lokaci a ce mata suratul dahari suratul dahari al insan saboda fadin Allah ta'ala hal ata ala al insan ad dahari kuma hal ata ala al insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an mazkura waɗansu malaman suna kiran da suna suratul amshad saboda faɗin Allah ta'ala inna khalaqana al-insana min nutfatin amshajin nabtali amshajin wannan kalmar ita ɗaya ce a cikin alqur'ani banda nan bata zo ba a ko ina waɗansu kuma suna kiranta cewa suratu hal ata alal insani suratu hal ata alal insani saboda hadisi da ya tabbata cikin sahihu muslim cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kasance a karatun sallar asubahi na ranar juma'a a raka'a ta farko yana karanta fatiha da suratul sajada alif lam mim as-sajada a raka'a ta biyu yakan karanta fatiha da hal ata alal insani da dai zamu kai suratul insan tana kunshe da ayoyi 31 wa mawdu'uha ar-ra'is bayanu ni'amillahi ta'ala 'ala al-insan babban abin da sura take magana akai bayyana ni'imomin Allah bisa ga dan adam ibtida'an wa jaza'a shakirin wato tun a karan farko da kuma a matsayin nemomin a matsayin sakamako na masu godiya ga Allah masu bauta gare shi ko kuma ibtida'an tun a karan fari irin nemar da yawa Allah yawa dan adam ta samar da shi sannan kuma yana daga cikin abin da ta kunta wato da jaza'i shakirin ambatan sakamakon waɗanda suka zanto masu godiya ga Allah wa jaza'i man khalafa amrahu da sakamakon wanda suka saba umarninsa bi aksi zalika suka zanto ba masu godiya ba ke. sannan malamai sun yi sabani hal hiya makiyatun am madaniya sura ce makiya ko madaniya wadanda suka ce makiya wadanda suka ce madaniya amma dai zance mu inganci suratul insan sura ce wadda take makiya muna roƙon ubangiji ta ala ya ba mu ikon fahimtar ayoyin ta daidai أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمثال نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا bayan بسم الله ubangiji ce hal ata alal insani hilun min ad-dahri shin ya taba shudewa wa dan adam hilun min dahari wani lokaci minar dahari daga cikin zamani mai tsawo lam yakun a mazkura shi dan adam bai kasance ba wani abu mazkuran da ake ambatar sa da ake iya shi a ce gashi shin an taba samun wani zamani da ya shuɗe wa dan adam idan da dan adam bai zama ba wani abun ambato da za a tattauna a kan shi cewa akwai shi bari ko baki mai sarauta ko talaka modaci ko talaka dan kabila kaza mai launin fata iri kaza an taba yin wani zamani ko ba a taɓa yi ba lafazin hal a nan gurin alama ce ta istifham amma da yawa daga cikin malaman tafsiri suna ba ta ma'ana ta qad litahqiqi wato qad da suke fa'idantar da tabbatuwar abu abinda ayar take nufi hal ata alal insani tabbas lalle ko shakka babu ya taba shuɗe wa adam hinun min ad wani lokaci daga cikin zamunna a baya lam yakun shay'an mazkura wanda shi dan adam babu shi ba a yi shi ba bai zama abun ambato ba an tafe yin wani lokaci da babu kai a duniyar nan babu ni babu mu nan gaba daya an tafe yin wani lokaci wanda annabi adam ma ba a samar da shi ba an tafe yin wani lokaci da babu halitta a ban kasa an tafe yin wani lokaci da babu sama babu kasa abinda wannan ke nufi asbaqiyatullahi subhanahu wa ta'ala wa qidamu wato gabatar Allah game da samammu game da halittu lalle ai ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yayi wani lokaci mai tsawo da babu dan adam sannan aka samar da dan adam tun da ko an yi zamanin da babu dan adam a ce za a yi wani lokaci nan gaba kuma da babu shi sannan kuma tun da da babu shi aka samar da shi to kuma ko da an rasa shi nan gaba kuma za a iya samar da shi karo na biyu abinda aya take tabbatarwa ke dan Allah ta'ala shine na farkon da baya da farko na karshen da baya da karshe subhanahu wa ta'ala ata al insani yulu min ad-dahr lam yakun shay'an mazkura inna khalaqna al insana lalle mu mun halitti dan adam alɗin na istiqraqiya ce mun halitti jinsin banu adam jinsin mutum min nutfatin wato ainihin daga dugon mani asalin nutfa a larabce ana nufin ruwa wanda baya da yawa sawa'un ruwan rijiya ruwan sama ruwan sha ruwa a cikin kofi ruwa a cikin ƙwarya a cikin koko duk ana kiransa nutfa amma ghalabatul istimal a cikin alqur'ani sai aka rinjayar da amfani da yin wannan kalma wajen tsugan mani da ke fita daga jikin dan adam shine nutfa amma in ba haka ba asalin kalmar a larabcin suna nufin kowane irin ruwa na sha na rijiya na teku na da komai gaba daya inna khalaqal insan lalle mun mun halitta dan adam min nutfatin daga tsugan mani amshajin abin garwayawa amshajin din nan wato garwayayye wanda aka garwaya daga tsugan mani da namiji da kuma tsugan mani ya mace aka garwaya aka samar da dan adam wanda ya fi yawa sai ya rinjayi dan uwansa wajen kamanceceniya lokacin saduwa da kusantar kusantar juna tsakanin mace da namiji idan abin da ke fita daga jikin shi ya riga yi nata ya fi nata yawa sai ya kwaci kamanceceniya ta jaririn da za a haifa sai ya fi kama da shi idan kuma nata ya riga yi ya riga yi nashi. to sai ta kwaci kamanceceniya a jikin jaririn ya kasance yaron ya fi kama da ita sannan kuma in nasin ya furin jaye ya zanto ɗa namiji in nasin ya furin jaye ya zanto mace za a haifa Duk ga kaddara wa Allah haka ya tsara haka yake gudanarwa dan gwaninta cikin halittarsa shi ne lafazin amshaji to malamai sun yi sabani dangane da kalmar amshar cewa wato um, abin nan mufrad ne ko kuma jam'i ne kalmar ce mufrad ko jam'i lafazin amshaji wadan suka ce ai jam'i ne daga ganin sigar ta amsa jam'i ne domin daga mata da yamsu ne mata da yamsu idan ka garwaya abu ka kuɗa abu al almatar garwayayyen abu idan abu guda ɗaya ne aka ce masa maki jam'in su sai a ce amsa kamar da ake cewa yatim aitam wadanda suka ce a'a guda ɗayan akan ce masa mashadun sai zanto jam'in su amsa daidai da sababun asbab kaga jerin su ɗaya a cikin larabci waɗansu malaman suka ce kalmar amsha mafarada ce ita kadai ba jam'i bace ba abin da suka yi wannan sabani ko waɗanda suke da'awar cewa mafarada ce ita kalmar suka ce nutfa mufrad ne to amsha ma ya kamata ya zanto mufrad domin saboda bayan da za a yi a da abu tsaya da jam'i ina fata an fahimta wato kenan da anna'at da al-man'ut dole a samu wani nau'in mina at-tafabuq bainahuma idan ya zanto man'ut mufrad ne to na cikin sa ya kamata shi ma ya zama mufrad idan ya zanto manqus jam'i ne ya kamata ba na cikin sa ya zanto jam'i amma babu yadda za a yi zanto ga manqus din mufrad sannan kuma na cikin ya zanto jam'i shi yasa suka ce amsaj anan gurin mufrad amma malaman da suka ce jam'i ne suka ce baya hanawa idan a yi jam'in na'at ko da manqus din ya zanto mufrad ne amma yana da abu a bangarori yanzu dan adam ai yana da bangarori ya kafa kai da dukkan gabbai bangarori ne na dan adam to ko da mufrad ne idan mun kalle shi a dunkule kenan amma in mun kalle bangarorin su shi menene jam'i ne dan haka dan an siffanta nutfa da amjad wannan bai zama an tikaro da larabci ba bai zama to an samu wani mufaraka ko mukhalafa bainan dafin marbutu ba inna khalaqna al-insana min nutfatin amshaj nabtalihi kuma zamu jarrabu dan adam mu jarrabe shi da abu mai kyau mu jarrabe shi da mara kyau sannan mu jarrabe shi da horo mu jarrabe shi da hani idan Allah ce yi kaza wannan jarraba ce shin yi wannan jarrabawar ne ka aikata abin ka kwatanta yadda yake ce idan an ce bar za kuma jarraba ce shin wannan jarrabawa shine ka ne tsanci abin da aka ce karka yi kamar da kuma idan Allah ya jarrabe ka da dukiya ce kyawar jarraba kenan idan kuma Allah ya jarrabe ka da talauci ya zama mummunar jarraba idan Allah ka koshin lafiya kyawar jarraba in Allah ya jarrabe ka da cuta kuma ya zanto mummunar jarrabawa ce kullu nafsin za'iqatul maut ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور da haka da nafsa ne za mu jarrabe dan adam mu jarrabe shi da abu mai kyau ko mara kyau sannan mu jarrabe shi da umarni ko mu jarrabe shi da hali abin nufi ba za mu kyale dan adam kaka ba ba tare da umarni ko hali ba yayi abin da ya ga dama yayi abin da yake so a'a sai abin da Allah ya ce masa yi da dangin ci da dangin sha da dangin sawa a jika da dangin abin hawa da dangin wurin kwana akwai na halal akwai na haram ya haramta maka na haram ya za ka izini dangane da halal da raba ɗin kenan shin yi wajen rabawa cikin dukkan waɗannan ababai suka nemi halal din ka ne santi haramun idan ko har ka je ka kusanci haramun ka ne santi halal abin nufi ka faɗa a jarrabawa ko na faɗa a jarrabawa in ne haka na fitalihi da mu jarrabu ɗan adam dan adam dai ba da za a kyale fiye abin da ya ga dama haka kawai Allah bai zama Allah ba inda zai halitta dan adam kuma ya kyale dan adam ya abin da ya dama cikar kasantuwarsa Allah ya halitta dan adam kuma ya masa umarni da hannu dan adam bai ki sai ya kawai wata abin da Allah ya ce masa amma ba ya da zafi shi karan kansa ina ba ta fahimta ma kana lahum al-khiyara su ɗan adam ba su da zafi Allah shine ke da zafi wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yaktar ma kana lahum al-khiyara subhanallahi wa ta'ala amma yushrikun da haka alamar imani shine ka zanto baka da zaɓi ba da zaɓi sai abin da Allah ya ce in yi duk yadda nake kin abin Allah ya ce in yi sai in je in yi duk yadda nake san abin Allah ya ce in bar shi kuma sai in bar shi wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahum al khiyaratu min amrihim wa man ya'ti Allah wa rasuluhu faqad dhalla dhalalan mubina ma'anan nabtali wato za mu jarrabe shi fajannahu sami'an basira wa muka sanya wa dan adam ya zanto muka sanya shi zanto mai ji muka sanya shi zanto mai gani wato aka ba shi ji da gani to waɗannan su ne kafofi guda biyu waɗanda suke da muhimmanci wajen samun ilimi ji da kuma gani wanda baya ji baya gani to ku shaka babu an hana shi wata manyan ni'imomi daga cikin ni'imomi guda biyu waɗanda kuma sakamakon haka zai hasara da ilimi mai yawa ko wanda yake da alaka da duniya ko wanda yake da alaka da lahira to amma a cikin guda biyun da ji da gani wanda ne ya fi muhimmanci ji ne ya fi muhimmanci ko gani ma'ana da ya rasa ido da ya rasa gani a da ya rasa ido da ya rasa ji da ido yake ganin komai baya bukatar ɗan jagora amma da kunne yake sauraron komai baya bukatar sai an masa maganar mai da ce dan adam ya rasa ji da ce ya rasa gani wanda yake malamai abin da suka ce gara ya rasa ido da ce ya rasa jini ina ba ta fahimta dan akan sami da makaho kuma malami amma an taɓa samun kurma malami ko dai za a samu saka wa ina ba an fahimta kuma suka kafa hujja da cewa ai ji din ya zama babbar ni'ima saboda shi aka da gabatarwa sami an basira an ba da gabatar da shi dan saboda muhimmancin sannan kuma yan wuta ranar tashin kiyama za su ba da bayanin su za su ji ta kai shi na basu ba manzon Allah ba wa laukun na kunna nasma'u na na'qilu ba sai ba laukun na nubsiru ina ba ta fahimta domin da ji ake shiga musulunci da ji ake karɓar shari'a amma ba da ganin ido ba kaɗai. ganin ido yakan taimaka ya zanto wata wasila ce musanida lissabi amma as-sab'u huwa al-asl ji shine asali fajalnahu sami'an basira inna hadaina hu sabila lalle mun shirye da dan adam hanya mun shirye da shi hanya akan ce hadahu sabil akan ce hadahu ila sabil akan ce hadahu lis sabil wato lafazin hada dai ya ta'adda da nafsihi wa ya ta'adda bil harfi duk duk wanda aka yi yayi hadaina hu sabila mun shirye da shi tafarki to me ake nufi da tafarki a nan gurin malamai suka ce tafarki na shirya in ma shakiran wa in ma kafura ko dai zanto mai godiya ga Allah wato bawa mai da'a mai imani mai biyayya wa in ma ka kafuran ko zanto mai bijirewa Allah subhanahu wa ta'ala mai ce maka amma dai Allah ya riga ya shirye da shi hanya yadda zai gane gaskiya to Allah ya shirye da mutane hanya din nan kuwa ta hanyar saukar da littattafai da kuma aiko da manzanni kaga anan gurin an riga an shirye da dan adam hanya ke saukar da littattafai da turo da manzanni in ba shakiran wa in ba kafura suka ce bugu da ƙari kuma Allah ya shiryar da shi ta hanyar ba shi hankali wanda ya bambanta shi da dabba domin da an hana mutum hankali kuma an hana masa abin da ake samun shirya da shi an ba shi hankali wanda da shi zai gane abin da zai amfani da abin da zai cuce shi da wannan hankalin ne idan aka ɗora masa garwacin wuta a faranti a kuma gefen ɗaya aka saya turin azurfa ko zinari ko kwandala da an ce zaɓi wanda zai zaɓa zai zaɓi wannan azurfar ko zinariya ko kwandala amma ba zai tafi garwa wuta wata da yana da hankali kaga an ba shi wannan kenan to da wannan zai amfani kuma ya gane hanyar da ake biya shiga aljanna da kuma hanyar da idan an bi ta wuta za ta kai mutum to tun da zai gane wannan abin da zai cuce shi a duniya da lahira yadda kuma ya gane abin da zai fice shi wato yadda zai gane abin ya gane abin da zai fice shi a lahira yadda ya gane na duniya ya gane abin da zai amfani shi lahira yadda zai gane na duniya to kaga ya rage nasu kenan ko ya kama hanyar shirya ko ki kama wa hadainahu nizdain mun shirye da hanyoyin guda biyu Allah ya bayyana hanyar aljanna ga siffofin masu ita ya yi bayanin hanyar wuta ga siffofin masu ita dan adam ya rige nasu ya zaɓi waɗancan siffofi na shiga aljanna zai samu shiga cikin ta ko kuma ya zaɓi hanyoyi na fata sai zai fata cikin wuta Allah zai galibi abin da malaman tafsiri suka faɗa kenan waɗansu malaman suka ce hadaina su sabila man shirye da ke hanyar fitowa daga cikin mahaifiya dan zuwa duniya amma wannan tafsirin mai rauni ne ba shi Allah yake nufi ba a nan gurin inna hu sabila imma shakiran wa imma kafura akwai tambaya a nan gurin lafazin shakir ana nufin bawa mai godiya ga Allah mai imani ke lafazin kafur bawan da ya kafirce ba Allah ya busulce masa to shakir sai zo a alawazin fa'il wanda yana nufin mai godiya babu mubalaga a ciki amma kafur sai ya zo da sai ga ta mubalaga kafur mai yawan kafircewa imma ya zanto mai godiya imma ya zanto mai yawan kafircewa ma'ana da ba sai a ce ba in ma shakuran wa in ma kafuran dai zanto akwai muqabala wato akwai dorantar juna tsakanin shakur ala wajen fa'ul da kuma kafur sai ma ala wajen fa'ul amma sai aka ce shakiran nan kuma aka ce kafur wato nan an kawo shi ba da mubalaga ba nan kuma an kawo shi da mubalaga masana rasul larabci suka ce hikimar haka shine isar da sako a fakaice cewa tsakanin bayi da suke godiya da Allah suke masa bauta suke masa da'a da'a da bayi da suke kafin suke masa su suke masa waye fi yawa ko yanzu a duniya tsakanin kafirai da mummune zuwa suka fi yawa kafirai sun fi yawa to ta ga an kawo fikirin balaga a cikin kafur sau ne kasarfihim amma shakir mai godiya sai aka zanto yan kadan dan Allah ya ce wa qalilun min ibadiyati kafur kaɗan ne daga cikin bayi wanda suke mun godiya kaga kenan ba za ta yi shakur bai zanto ko mubalaga dai zai zanto da yawan kafuwar da yawan shakur duk sun zanto daya wanda zai khalaqakum fa minkum kafirun wa minkum mu'min nan ma suka ce kuntimal kafiru li kasratihi an gabatar da kafiri kafare saboda yawan su a duniya mu'min saboda mummune din kaɗan ne kuma ma asrun nasi wala warasta mu'minin wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun mummune din ne ma'ana da kafirai inna a'tadna lil kafirin salasala wa aghlalan wa sa'ira lalle mun yi wa kafirai tare da salasil wato sarkoki waɗanda za a daure su a daure su wa aghlalan jam'i na ghul al ghul kuma yana nufin hukumi da za a daure hannayensu a wuyayensu mun yi musu tanadin sarkoki da za a daure su da shi da kuma azlal wato hukumi da za a daure su da shi wa sa'iran da wuta wanda take mai tsananin kona الله آية إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويدعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إن الأبرار للي باي وأن تجمع الساعة يشربون za su sha a ranar tashin kiyama min ka'asin daga wani katon kofi wanda ke makare ke cike da abin sha kana mizajuha kafura da aka garwaya kofin da shi ko da ke cikin kofin da shi kafur ne wato an garwaya shi ne da wani sinadari da ake kira kafur al-abrar jam'i ne na albarru idan mutum ɗaya ne mai da'a sai a ce masa albarru masu da'a da yawa sai a ce musu al-abrar waɗansu malamai suka ce a jami'in na albaru akwai alif a tsakiya tsakanin ba da ra wato bawa mai sa'a amma dai waɗansu malamai suka ce a'a abinda ake nufi da al-abrar jami'in na albaru amma shi albaru wanda shi ma na nufin mai sa'a jami'in sa shine barara an gane ko bi aidi safara kiramin barara jam'in na albaru amma al-abrar jam'in na albaru ba tare da alif a tsakiya tsakanin ba'un da ra'un Inna abrar lallai bayi da suke masu da'a ga Allah masu biyayya cikin abin da yake su yi sukan yi kokarin yi abin da yake su bari sukan yi kokarin bari sakamakon su shine ya rabu da min ka'atin za su sha daga waɗansu kofina karin da za su ha kafura abinda aka cika kofin da shi ana kiran shi suna kafur ko sinadarin kafur to anan malamai sun yi sabani menene ake nufi da kafur waɗansu suka ce ainun fil su tusamma bi hadha wato marmaro ne na cikin ruwa a cikin aljanna na ruwa a gidan aljanna da ake shi da suna kafur kafur waɗansu malaman suka ce a'a ana magana akan kafur wani sinadari ne wanda yake yana da launi fari sannan yana ɗauke da kanki ai mun san kafur ko a nan gidan duniya yana da fari ne sannan kuma ga ne ga kanki to wannan shi ake kwatanta cewa abin shan yan aljanna a ganin ido gashi gwanin ban sha'awa a shaƙe kuma yana da ƙanshi a dan shi kafirtin duniya ai ba amfani da shi wajen sha amma abinda ake nufi kamanta shi da kafirtin aljanna ta fuskar waɗannan ababe guda biyu ta fuskar ganin ido da ta fuskar mai shaƙe amma ba tsano ba don a nan gidan duniya ba a yi sannan sai aka faɗi kafir dan jan hankali kada ka ɗauka wai yadda kanshin kafir ɗin duniya yake haka lahira yake na aljanna yake kar ka dauka kuma yadda wato launin sa farin na nan gurin shine matukar farin na gidan aljanna a kwatance ne kawai farin can ya fi nan sannan shaken da kamshin na can din kuma ya fi nan amma akan ambata wa dan adam a yi masa kwatance da abin da ya sani dan ya gano abin da bai sani ba ina ba za mu fahimta shine يشربون من Ka كان A كافورا عينا يشرب بها biha ibadullah marmari ne na ruwa ya sabu biha ibadullah wanda bayan Allah za su sha daga jikinta yufajjiruna ha fajira suna kulkular da ita matakar kulkularwa duk inda so ga dama za su kulkular da wannan mai ruwa abin nufi a duk inda suke a cikin aljanna suka kai wannan marmari na ruwa ya bi su zai bi su idan a suke san idan ruwan ya fito lokacin da suke nan sai ya fito in sun koma ciki sai ya fito in sun koma waje duk inda suke gina yufajjiruna ha tafjira sukan bulbulo da idanun ruwan a duk inda suka bukata domin da aka ce idan ruwan yana wuri kaza yayin da ka dan tafi yawo kai nan da wajen ka bukaci tafiya dole sai ka sha wahala tafiya ka zo wajen to a cikin aljanna babu irin wannan wahala abinda da kake sha'awa a can din idan kace ya fito a nan sai ya fito shine ma'anar yufajjiruna ha tafjira haka malaman tafsiri suka faɗa to annabi gudan akwai tambaya dangane da yasrabu biha ibadullah lafazin kariba yasrabu wato baya yin ta'addi da ba amma anan ga ta an yi masa ta'addi bil ba yasrabu biha ibadullah wadan su malaman lugha suka ce ayya halaka a cikin larabci ka ce yasrabuhu ko ka ce yasrabu bihi ma'ana ko yi ta'addi bil ba ko kare ta'addi bil ba amma dan kuma malaman suka ce a hakikanin gaskiya shariba yasrabu baya ta'addi bil ba wa innama yata'adda li nafsihi yakan yi ta'addi ne zuwa ga hukumar bihi shi da kansa kawo ba a nan gurin to ya nuna an yi masa tadmini abin da ake kira da at-tadmin a cikin larabci ta da ba da mim sannan ya da nunu a karshe at tadmin abin da ake kira da shi a ɗauki wata kalma sai a baka ma'anar wata kalma to sai zan to tasarrufin da wata kalma take yi shi za ta yi duk lokacin da aka ɗauko kalma daga asalinta aka ba ta ma'anar kalma ta biyu to duk tasarrufin da kalmar nan ta biyu take yi to shi wannan kalmar za ta yi waccan ta farko da muka dauko idan wannan kalma ta biyu ka ta'adda bil harf to dole wannan kalma ta farko da muka dauko da muka kawo kudin ita ma ta yi ne ta ta'adda bil harf idan ta kasance la ta'adda bil harf inna ma ta ta'adda bi nafsiha to ita ma sai mu ta zanto ta ta'adda bi nafsiha la bi wasitatil harf to wata kalma kin aka bar suka ce an ba ta kalmar ma'anan rawiya yarwa riwan qurayyan akan ce rawiya idan mutum ya sha ruwa yarwa yana cikin sha riwan ko rayyan wato shi shan ruwan kenan ko shayar da ruwa to kenan a ce a larabci nukan ce shariba ya zanto ya sha daidai da zirce rawuya shi ma ya yi haka nukan ce yarwa yana cikin sha daidai da idan nace kuma ya shirabu nan ma yana mai yana sha ba amma akwai bambancin ma'ana dan kankani yakan zanto in eh, akan ce shariba ya zanto ya sha kila ya koshi kila bai koshi ba amma duk lokacin da aka ce rawiya to ya sha ya ya sha ruwan ya kashe masa kishuwa daidai bukata to kaga nan gurin zai zanto yasrabu biha ibadullahi tabminin ma'anan rawiya da aka yi wa ya shariba a nan gurin wato can da in sun sha sun koshi yadda bai rage wata ragowar kishuwa tattare da su ba kaga balaga ta alqur'ani wanda idan aka kawo rawiya kuma ba tare da an kawo shariba ba ba zai bayar da ma'anar sha na masu hankali ba domin rawiya yakan dauki sha na masu hankali yakan dauki ma'anar sha wanda ba na masu hankali ba kamar shayar da dabbobi ina ba an fahimta amma sai aka kawo yin rabu don ibada ma'anar sha na masu hankali aka yi ta'adda bilba don ibada ma'anar mai koshi idan an sha dan Allah banda alqur'ani wani zance kake da shi wanda zai maka wannan عينا yasrabu biha ibadullah yubajjiruna ha tasbira sai Allah ya ce musu ibadullah bayin Allah wannan dangantaka ce ta a karrafa su a karrama su wato kamar Allah baya da waɗansu bayi sai su dan su din nasa ne yan badarsa ne makusantansa ne makusantan gidan rahamarsa Allah ta mu cikin yufuna bin nadri wannan aya kuma tana bayanin irin aikin da suke kamar wani ya tambaya su waye al-abrar kamar wani ya tambaya dan me za a ce za su shiga gidan aljanna su sha daga cikin idaniyar ruwarta menene siffarsu mai ya ja musu wannan sakamako sai Allah ya faɗi wani bangare na ayyukansu yofuna bin nazari suna suka bakance da alwashi idan sun yi tsakaninsu da Allah wa yaqafuna yawman kana sharruhu masatira suna jin tsoron azabar wani yini wanda sharrun wannan yini mustafiran mai fantsama ne mai yaduwa ne wa yut'imuna at'ama ala hubbihi suna kuma ciyar da abinci bisa ga suna san abincin ba wai dan sun wadata gabarinsa ba wannan abinci wa suke ciyarwa miskinan ga miskini shine mabukaci wa yatiman da kuma maraya wa asira suna kuma ciyar da fursunan yaki wanda aka kawo shi aka riba shi a matsayin fursunan yaki duk da gashi fursunan yaki ne baya da galihu amma sukan ciyar da shi saboda dan adam duk da cewa kila kafiri ne ba musulmi ba amma sukan ciyar da shi ba sa yin wata da shi saboda rahama ta addinin musulunci wato suna yin waɗannan ayyuka na farko ya al'ifa bin nuzur wato suka bakance idan mutum yayi bakance shine dukkan wata ibada wanda ba wajibi ba mutum ya sawa kan ita ka yi azumi gobe alhamis ba wajibi bane ba amma idan ka ce lillahi alayya an asuma gadan na yi wa Allah alƙawalin sai na yi azumin gobe to ya zama mai ya zama wajibi gobe ka yanka rago ka sadaukar da naman ba wajibi bane a kanka na bila na gobe ko kuka yi amma idan ka ce lillahi alayya an azbaha kabtan gadan lalle na yi wa Allah alƙawari gobe zan yanka rago in sadaukar da naman fi sabilillah to lokacin da ka furta haka ya zo mai wajibi wannan shine alwaji shine bakante to alamar bawa na da imani shine idan yayi bakante zai saka kar mutum ya bakance ki saka ba to kaga al-abrar idan sun yi ba kan suna fika shine yuhuna bin nazri sannan wa yasafuna yawman kana sarruhu mustaqira suna jin tsoron yin ranar tashin kiyama da yin ranar tashin kiyama shine sarruhu mustaqir idan ta al-mustaqir istatar shay bimana intakara abu idan ya yatsu abu idan ya kai matuka abu in ya yi tsawo to shine sai ta masa mustaqir sharrin tashin kiyama yana da tsawo sharrin tashin kiyama yana da yawa shirin tashin kiyama yana yaduwa ya mamaye waɗanda suka tantance a aukatan Allah tsare shine mustatira wani da yamuna ta'ama ala hubbihi suna tsayar da abinci kuma ma'ana kaga tsayar da abinci na daga cikin ayyuka na al'abrar bayi masu da musamman kuma a lokacin da ake cikin bukata ko musamman ga wanda yake mai bukata din don mutane kana ciyar da su ne ka kake musu kuɗi gwargwadon bukatar su ba gwargwadon kai abin da kake so da ayewa wani magani ke bukata baya da matsalar abinci to sai ka ba shi abin da zai sai magani ko kuma ka ba shi da ayewa wani abinci ke karancin shi a gidansa ba tufafi ba a lokacin nan ka je ka zo masa bandar din shadda ko mun sadar ka yi ba zai burge ba amma sai yau masa buhun masara ko da shinkafa ne abin da zai kayatar da shi da ayewa kuma shi tufafin ne baya da matsalar abinci a gidansa matsala ce tufafi ko na shi ko na iyalinsa to sai ka miki ma'ana da dan adam akan yi masa abin da yake da bukatarsa amma ciyar da abinci wannan yana ɗaya daga cikin afdalul a'mal ayyuka da gari ko shakka ba wa yuzimuna ta'ama ala hubbihi kuma lokacin da za su ciyar da abin suna ciyar da abu irin wanda suke sha'awa inda babbe ne a gidansu da zafinsa lokacin da aka sauke daga tukunya suke sha'awa a irin wannan lokacin za su sa a zubawa mabukaci shi ma a bashi ba sai ya kwana ya lalace shi ma ya rasa yadda zai tafi ba sanda yace zai bayar baya yin haka idan tufafi ne sa lokacin da kai ma kake sha'awar ka sa ka yi ado kwalliya a lokacin zaka biya mabukaci shi ma haka ba sai na kan ya lalace sai da kai ma ya zama maka tsumma kana neman kai da shi ba sannan kace zaka bayar irin wannan sarka ba ta da tasiri an fi son sadaka wanda kake abin da kake da sha'awa ka ba wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakin wa ibn sabil wa sa'idina wa sirqa wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira waɗannan nau'ikan mutane guda uku suke bukatun ciyarwa miskin shine mabukaci ko yana da aikin yi sana ko baya da aiki in yana da aiki yana da albashi ko yana da sana'a amma sana'ar ba ta wadatarsa da kyar ake kawo karshen wata da gumin goshi to kaga wannan miskini ne ko da yana da aikin yi ko da yana da albashi ko da yana da wani kasuwanci da yake amma karamin jari ne karamin dan kasuwa ne wannan na buƙatar taimakawa shine miskini yatim maraya sawa'un ya zanto ta ko namiji yana gaban mariki ko yana gidan marayu a aji asir shine fursunan yaki wanda aka samu sawa'un musulmi ne ko kafiri ne wato kyautata wa waɗannan yana ɗaya daga cikin hanyoyi na samun shiga aljanna sannan yana ɗaya daga cikin siffa da za ta sa ka cikin al'abrar bayan Allah na gari. Jallafi. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء wala شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا su waɗannan bayan Allah da suke siyar da abinci ga miskini ko maraya ko fursunan yaƙi halin suna masu halin suna masu cewa inna ma nutaimukum liwajhi Allah lalle mun muna siyar da ku ne don neman yardan nuna da nuridu minkum jazaa'an wala shukura ba ma buƙatar jaza'an wato wani sakamako a wajen ku na cewa gobe fa rama mana ko jibi ba ki mu yi ba wala shukura ko ba ma buƙatar godiyar ku daidai da ku ce kun gode wannan baya damun mu in kun faɗa muku laifi ba in ku faɗa kuma ba ma jin mun rike ku a zuci inna nasabu min rabbina yawman abusan qamtarina lalle mu muna jin tsoro a wurin ubangijin mu abinda muke jin tsoro yawman wani yini abusan wanda ke sa fuskoki su gintse wato fuska din to ta murtike kamfariran yini wanda yake mai tsanani wato kenan bayan Allah na suna ciyar da abu ne dan Allah ba wai suna ciyarwa ne dan gobe su ma a musu ba baya kuma suna cewa dan a gode musu sai da wanda baya godiya sai su hana shi duk da cewa ita godiya tana da tasiri kuma ta shafe ta kai wanda aka wa insani kai godiya da manzo Allah sai sunan ke cewa la yashkuru Allah man la yashkurun duk wanda baya cewa mutane na gode kan alkhairin da suka masa to ba ma zai wa Allah godiya ba alamar yi Allah godiya shine a ga yan adam da yan uwanka da suka yi maka wani abu na karanci kai musu godiya mutum ya ba ku kyautar abu ka nuna masa a fuska ka gode ka ji daɗi don wannan ka karfafe shi kan yin alkhairi kenan yayi wa wani alkhairi banda kai din amma kai mai bayarwa kai ne aka ce ko da ya ce ya gode ko da ya ce ko da ya ki cewa na gode kada wannan din yayi tasiri wajen kyautar ka a gobe da jibi da gata nan gaba kada godiyar sai kasance ita ce za ta saka sake baki sai da in ya ci godiya ko ba za ka sake baki ba a'a ka daure kai yaki da ka dai ka baki ko da ya ce ya gode ko da ya ce ban gode ba amma shi wanda aka ba an wajabta masa wani wajibi ko an shar'anta masa wata doka ita ce doka ta yin godiya duk lokacin da wato ainihin mutum ya muku abu na alkhairi sai masa sai ka rama da alkhairi har manzo Allah ya faɗa cikin hadisi ce man sana ilaikum ma'rufun fakatu dukkan wanda ya muku abu na alkhairi ne kirki to ku rama masa da wannan alkhairi fa in lam tajidu ma tukafi'unahu fad'u lahu hatta taraw annakum qad kafatum idan ba ku samu abin da ku saka masa alkhairin nan da shi ba to ku yi masa addu'a ta alheri gwargwadon yadda za ku ji koma dai ko rama masa wannan alkhairi ina ba ta fahimta ma'ana ba wai abin za ka mayar da shi biki bane ba dai da aka sai karama maka ba a nufin karama daidai abin da ya baka sai kana talaka wani ya zo ya maka shekar na dubu hamsin sai a cikin kuma sai ka samu abin da ta kibar dubu hamsin gaba za ka iya ba shi wani abin da ba sai ya kai wannan ba komai ɗan sa sannan ya ba su kuɗi ba bukatar sai kuma ka ba shi kuɗi don kuma sai ka nemi wani abin da kake ganin zai burge sai ka ba shi ina fata an fahimta dan kyauta wani lokaci suna da tasiri wato ba wai tsadar abin bane ba a muhimmancin abin kuma cewa daga wani ne da sauransu yanzu mutum ya zama maka kyautar kuɗi wani lokaci a matsayin sa na madawaci ya ba ka dubu goma ya ba ka dubu ashirin ya ba ka dubu hamsin har ya manta da wannan lokacin kai kuma kana rike da alkhairin da ya maka kai kuma sai kai tafiya ƙauye da kai ka dawo sai ka samu masa da masar rama ko ya kuwa ko wani abu zai kawai wanda ake sha'awa wanda za a zo a yi faɗo ko ka taho da lakur ko ka taho da kwai na zabi ko ka taho da rogo a wata wanda na waje na da zai da ka taho masa da kwai ko kuma ka taho masa da nono ko ka taho masa da fara duk waɗanda ababai da za su yi masa daɗi baya baya tsammani ce wallahi tafiya ne sai na taho masa da fura ga nan wurin ta kauye mai kyau wata ba garwaya da dusa ba ba da kan birni ba da kan kauye ko ba haka ba sannan kuma ga nono ka kawo masa da jizar karanta su kaga duk zai ji daɗin waɗannan ababu wani abu dai wanda yake za a yi marmarinsa duk wanda zai ji daɗin sa to shine mukafa'a din duk wanda ya muka alkhairi ana son idan ka samu dama kai ma kai masa alkhairi in ka ga duk abin ya ne ka rasa to ka zaɓi lokaci daga cikin lokacin da ake sa ran an sa addu'a sai kai masa addu'a ba nan gudan akwai riba idan kai masa kai mukafa a kan ka an umarnin annabi ka rama alkhairi alkhairi sannan ka yi ibada za a baka ladan ibada sannan kuma lokacin da kai wa dan uwanka addu'a ba a gaban idanka ba kai kuma Allah zai turo mala'ika ya ce wa laka mithlu zalika wannan ababai ne waɗanda idan muka tarbiyyantu kan mulki masu sauki ko masu albarka rayuwar mu za ta yi albarka mutuka kwarai da gaske sai muka yi kokarin mantsantawa kan mu akan wannan mu tarbiyyantar da ba akan wannan inna nakafu min rabbina yawman abusan qamtarira lalle mu muna jin tsoro min rabbina daga ubangijin mu yawman wani yini abusan mai gimtsatse fuska hakan ce abasa ya abisu abasa fi'li madi ya abisu fi'li mudari al-abus shine murtuke wa fuska daurewar fuska to yini ba a cewa ya murtuke laraba ko alhamis ko juma'a ba a cewa mun ga wannan juma'ar yau a murtike take ba mu ga ba mu ga fuskar ta wannan zama ga ta murtike ko amma ana nufin yinin da ke sa fuskoki su murtike rai ya fasi saboda me saboda firgiti da jin tsoron abin da Allah ya da wannan da suka saba masa shine yawman abusan yinin da ke sa fuska ta murtike sannan kuma kambariyar abin da ke da tsanani shine kambariyar an gane ko fa waqahum Allahu sharra zalika al-yawm wato sai ubangiji ta'ala ya samar da su sharrin wannan yini wa laqahum nadratan wa surura sannan kuma ya sadar da su da nadratan kyawun fuska ko kyawun halitta wa sururan da farin waɗansu malamai suka wato alamar da ake gani a tattare da mutum idan mutum yana cikin marwala yana cikin nema akan ga hakan a fuskaci sannan akan gani a jiki sannan idan mutum yana cikin wahala akan gata a fuska akan gani kuma a jikinsa to duk wanda yake cikin ni'ima a gaishe da alamar ni'ima shine nazra ta'rifu fi wujuhihim nazratan na'im za ga alamomin ni'ima ko da a fuskokin su walwala da annurun fuska to wannan abin da za a yi wa yan aljanna kenan da ka ga mutum za ka ga shi mai sakin fuska da yawan murmuki, wato da ka gaishe alamar da cikin ni'ima kenan sannan kuma surur wannan abin da ya danganci zuciya farin cikin zuci kaga baturuhum wa zahiruhum sawa batilun su ana cikin walwala shi da surur farin ciki dan ya danganci zuciya nazra wannan kuma ya danganci abin da ake gani na zahiri fuska da sauran nan shine walaqahum nazratan wa surura sai ubangiji ya ba su nazra shine wato kyawun halitta kyawun fuska da annuri sannan kuma wa sururan da farin cikin zuciya wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira ubangiji ya yi musu sakamako bima sabaru a sanadiyar hakurin su da suka wajen bin Allah hakuri da suka yi wajen barin sabo hakuri da suka yi kan abin da Allah ya kaddara musu na matsaloli da wahalhalu na cikin rayuwa to sai Allah ya musu sakamako jannatan na gidan aljanna wa hariran da kuma tufafi na alharir wanda tufafi ne mai lauki, mai kyau mai tsada mai ban wanda za su rinka kwalliya da shi a cikin aljanna Allah ta mu cikin متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا وبنجد متكئين فيها الأرائك متكئين ذات جنس سنة شنجتي فيها أتكين الجنة على الأرائك أكون waɗansu gadaje da aka فليا da zanin gado mai bankaye da kuma rumfar gado lafazin al'ara'ik jam'i na al'arikatu to a larabci al'arikatu a tsarir kenan gado sai dai idan an ce a tsarir na nufin gado ko da katifa akai ko bawu ko da shimfiɗa ko bawu shine sarir a larabci amma idan an ce al'arika to dole gado ne wanda yake haɗe da komai da komai na gadon da ya riga ya kammalu babu inda aka samu na kasu wato akwai katifa akwai zanen gado sannan akwai rumfar gado a zanen fargado. rumfar gado to irin wannan gadon shine ake kira arika gadon da baya da rumfar gado ba a yi masa kwalliya da wannan ba a kira shi suna arika sai da ake sarir kadai muttaqiina yan aljanna za ga suna kishin gitsuwa fiha a cikin aljanna Allah ya yake akan gadadan la yarawna fiha shamsan wala zamharira ba ta ganin shamsan wato rana wala zamhariran sannan babu sanyi na jaura a cikin aljanna wato sanyi wanda yake cutar da dan adam an gane ko wato cikin aljanna yanayi ne daidaitacce babu zafi sannan babu kuma sanyi wa daniyatan alaihim zilaluha wato inuwoyin gidan aljanna din an kusanto da su alaihim akan su yan aljanna wa dhullilat qutufuha tadlila an hore musu qutufuha dodo dodo na yayin itacen aljanna din tazlilan matukar horewa suna kusa da su ba sa nesa da su lafazin kwato jam'i na alkifu alkifu shine dodo guda wanda ya kafa yayin ita ce yanzu kamar dabino in ka dauki dodo za ka ga lokacin akwai kwayar dabino ta kai nawa daiwa ya danganci irin da nawa na gari ne ko irin dan itacen da aka shuka din wani daga goma wani daga ashirin wani daga hamsin ba a jikin dodo daya haka idan ka dauki inabi dodo ɗaya za a ga kwayar inabi din da yawa to wannan shine alkifu idan kai wa tsafin din wato kasra wafin kasa sannan kuma ba in ya zanto mai daure sai fa a ƙarshe al-kasfu jazu fi da qutub da Allah ya qutub hadaniya kulu washrabu haliyan bima aslamtum ila ayyamil khaliya kamar yadda na aka ce wa zullilat qutufuha tadlila za a hore musu dodan da ke dauke da yan itacen aljanna tadlilan matakar horewa ma'ana ya zanto cewa kowane dodo ka gani akwai dan itace a jiki kuma dan itacen nunanne ne sannan kuma makusanci ne ba a nesa yake ba ba sai ka jeho ba ba sai ka sa manjagara ba yana kusa da kai za ka yi tsinka ka yi amfani da shi ka shigo ka sha ne wa zulul qutufa Wai wa yudafu alaihim bi aniyatin min fidda wa yudafu alaihim ana kai kawo kansu bi aniyatin da waɗansu koko ko kuma ƙwariya ko wani kofi ko mazubi ne aniya bokiti a larabcin yau akan ce masa aniya haka koko na zuba ruwa ko na zuba wani abin sha a iya kiran da suna aniya haka kwanan shan ruwa a iya kiran da suna aniya dan su shine al'awani wa yusafu alaihim bi aniyatin min fidda za a rinka zagaye a kansu da wani koko na zinariya wa akwabin da kuma wadansu kofuna kanat qawariran waɗanda suka kasance na gilas ma'ana garai haka zaka gansu abinda aka zuba daga ciki kana iya ganin shi qawarira min fidda shi kuma glass din shi ma na azurfa qaddaruha taqdira sun kaddara abin da ke ciki matukar kaddarawa to su wane ne suka kaddara abin da ke ciki sannan kuma me ake nufi da kaddarawa din abin da ake nufi da kaddarawa din dai wato abin da ke ciki daidai yawan sa daidai bukatar ka ba za ka ji kana bukatar kari ba sannan ba za ka yi saura ba da an kaddara abin matakar kaddara daidai da bukatar da abu idan kai saura ka ga yana makaya ina za a kai shi dalla dauke wannan ma'ana saura ke sannan kuma idan ka hanye ba kunci ba kuma kaya kana bukatar a karo to an kaddara shi daidai bukatar ka ta yadda babu ragi babu kai to ka ga wawu ce a nan mun jama'a suwaye suka kaddara waɗansu ba da suka ce masu kaddara wadansu ne masu hidima waɗansu yara da suke hidima a cikin aljanna wanda za a arzuta yan aljanna da su za a yi bayanin su nan gaba wa yutubu alaihim wuldan mukalladun su ne suka kaddara kai waɗansu malaman da kuma suka ce a su masu sha su ne suke kaddara idan ka kaddara abin da kake so daidai kanka to daidai abin sai ya daidai a cikin kofi ba wai sai ka zuba ba kai da kanka yadda ka kaddara a zuciya haka zai zo a cikin kofi haka za a samu mai idan ka kaddara da yawa zo da yawa idan ka kaddara ka rai zo ka gurgurin bukatar ka shine kaddaro ha ta kaddara wato kaga kenan duk waɗannan dangogi na gidan aljanna wato rabar rabar rabar rabar su babu a duniya duk sarautar ka duk kudin ka duk wadatar ka idan duniya dole sai an kawo maka a kawo ma daidai bukata ko ba yadda bukata wani lokaci a maka girki ya tsiri gishiri wani lokaci kuma gishirin ya yi kadan sai ka ƙara wani lokaci ya yi yawa haka dai matsaloli daban-daban duk kudin ka duk sarautar ka duk yadda ka kai ga morewa wato ba za ka samu abin yadda kake son shi ba ɗari bisa ɗari sai dai a haɗa da hakuri idan yau ka more to gobe kuma zaka ji yi tsari to haka yake in wajen kuma kumallo an kayatar ta kai wajen abin abincin na kila kuma abin za ga bayar da kake bukatun to amma gidan aljanna babu wani nau'i na bacin rai ko jin damuwa dangane da abin da zaka ci ko wanda zaka ka ko wanda zaka yi sutura idan gidan duniya ne in ki za a rubuta kila zai iya yin yawa kila a maka aljihu ba yadda kake san ko yi girma ko yi ka ai maka wuya ba yadda kake san ko dai in ta ke kace da ba za ka iya balle motar nan ba <laughs> ko kuma a yi maka jiwa wace ki idan ta zafi gidan da gidan ka fitowa kana suna ka duk a gidan duniya ki amma komai za a yi cikin tsari yadda kake da bukatar مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم يسقهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا وبنجد يسقون فيها كما ذا أتاير دسو فيها لتكون الجنة كأسا كوبن دكي دوكي دا أبن سن دكي تكي kamar yadda na faɗa a wani lokacin lafazin ka'ad kofi idan ya zanto akwai abin sha amma idan babu abin sha sai a ce masa kub ko kuma mu ce lafazin ka'a da lafazin kub dukkan su suna nufin kofi sai dai kub wanda ake wa jam'i akwa ya iya akwai abin sha ya iya wa babu amma duk inda ka ji ka'a to lalle ba yan yake ba ko abin sha ne wato shi ne suka ce a cikin larabci akwai wadatan harshe za a gane amfani da kalmomi wanda suke ba da ma'ana cikakkiyar ma'ana kamar yanzu da sai addalu a larabci ana nufin goga na jawo ruwa a rijiya dawan akwai ruwa a ciki ko babu sai a ce addalu amma duk lokacin da aka ce astajlu ko azzanubu to ya zama gogan da yake a cike da ruwa in babu ruwa a ciki ba a kiransa astajlu dole sai dai a ce addalu kadai to kamar yadda kuma ko da ka a ina fata mu fahimta wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila za a shayar da su ka a samu waɗansu kofina da ke cike da abin sha kana mizajuha abinda aka garwaya kayan shan na ciki ya kasance zanjabil ne wato cittati labajin zanjabil na nufin citta to menene wajen shabahi wato fuskar kamanceceniya tsakanin citta ta nan gidan duniya da kuma sidda ta lahira da ake magana kai ta aljanna dalibai suka ce saboda na farko dai an ambaci citta dan alqur'ani ya sauka da larabci su kuma larabawa suna mutunta citta, suna sarrafa ta wajen kayan ci da kuma kayan sha ana sa ta cikin kayan sha ana sa ta cikin kayan ci to sannan kuma sidda suna da wani amfani ko da ta duniya ce suna da wani amfani alal kalli guda biyu zuwa uku abu na farko daga cikin amfaninta shi ne nike abinci da markaɗe shi a jikin dan adam duk lokacin da ka ci abinci sai ka sha wani abin sha da aka sa shi a ciki wannan na taimakawa wajen markaɗe abincin da nike abincin da ba zai maka tsaba ba a ciki ka ji kada ina ina ta an fahimta dai kenan sannan citta tana kawar da dattin kan harshe kamar wanke harshe take yi ta rinka wasa maka wato na'urar jin ɗanɗano a kan ka. tana wasi na harshe sai da idan duk mai amfani da citta akan kani ma'ana zai zanto mai tsano da yawa idan abu mai gishiri ne zaka ji shi idan abu mai zaki ne zaka ji shi amma idan wani datti zo ya hau kan gahajinka ya lalata maka wannan na'urar ta bayar da ɗanɗano to sai ka ji gashi ka ji abu mai zaki baka jin zaki ka ji mai gishiri ko na sai gishiri yi wa kan ta ko ban ji komai ba ana na to cuta tana wasa harshe bayan suna taimakawa wajen nike da markaɗe abinci a cikin adam ta kan zanto ta taimaka wajen abin nan na'urar da ke digestion din abinci a cikin adam ta markaɗe sannan kuma cuta suna wa tana citta tana gyara makogaro citta tana gyara makogaron dan adam sai da kuma wajen can abinci ba zai rika samun matsaki ba to waɗannan ya guda uku markaɗe abinci da citta ke yi da komai wa ɗanɗano sannan da kuma gyara makogaro to abu na hudun su shine kanshi kakan sa abincin yayi kanshi to su ne kamance kamanceceniyar da aka yi izina da ita wajen kamanta abin sha na gidan aljanna cewa su hazan dabila abin shan za a garwaya shi da citta irin ta gidan aljanna ina ba an fahimta ba lalle bane zan to kuma daci ko kuma zafin ko yaji yajin da ke nan kuma shine a can wurin ina ba an fahimta ko da yake da yajin da ke jikin citta ba yaji ne wanda yake mai cutarwa amma dai ku gane dai wujuhu shabahi din muta'addida wato hanyoyin kamar suna da yawa wannan kuma duk dai kamar da Abdullahi dan Abbas ya faɗa kwatance ake wa mutum dan ya gane abin da ke can gurin wato da wani abin da ya sani a nan gurin da a dan kusanto masa da nesa amma abin ya fi karfin labari sai in mutum ya ji kawai Allah kai mu ainihin fiha tusamma sabila akwai wata idaniya kuma a gidan aljanna wanda ana tayar da su ruwanta to san ma salsabila ana kiranta da suna salsabil wato wannan suna ne na wani mare mari na ruwa a gidan aljanna salsabil kamar yadda kafur idan mun dauka shi ma suna ne na wani marmaro na ruwa sunansa kafur kamar yadda muka faɗa a kan baya waɗansu malaman kuma suka ce kafur din ba wai idaniyar ruwa ba ce ba abin da ake siffar ruwan teku siffar abin can kamar yadda muka faɗa da zure ba sai na mai ta yanzu ba kamar yadda kuma nan munin salsabil ba wai idaniya ce ta ruwa mai suna salsabil ba a'a shi ruwan ne yake da wannan siffa ta salsabil dan a larabci akan ce salsabil ga abin da yake mai daɗin sha mai garfi wajen sha sannan baya da makaki idan ka zo hafiya a makogaran ka sai ce masa salsabil suka ce salsun da salsalun da salsabil dukkan su ma'anar su ko sals ko salsal ko salsalun ko salsabil ma'ana abin da yake da daɗi wajen ta abin da yake gangarawa akan makoci ba tare da wahala Shi ne ainihin fiha tusamma salsabila ma'ana dai babu da salsabila kenan a Hausa sai dai mutum koyi ya zama ko sai kawai abu ne wanda yake mai daɗin sa amma dai sabila dai a larabci kuma dai shine sabila dai wato kuma wato ainihin a Hausa ba shine ba ba eh, na ne ke fara fiye furadi kaji mai waƙar hududu to bazan ke bar rasulu mustafa Dikan halilu gobe ka ta san sabilu wanda ya fi ruwan zuma a gumba daga duk wannan bai da kasan zai san sabilu kenan abin ta ne wa yusufu alaihim wuldanun mukallafun yara kanana suna kai kawo akan su je su dawo suna yi musu hidima mukalladuna dawwamammu abin da ake nufi da dawwamammu akan wannan siffa ta su ta yarinta ba za su girma ba suna kanana masu kai kawo a gida idan ra'aitahum idan har ka hange su lokacin da suke kai kawo lulu lu'lu'an mansura kai ka yi tsammanin wani lulu ne da aka tsaye da shi kasan lulu yana da haske yana daukar ido musamman cikin duhun dare to haka yaran suke kyawawa kanana ba girma suka yi ba suna kai kawo suna hidima ga yanar janna wa idza ta thamma idan da za ka hango can sunan da ake maka maganar ta ra'aita na'iman wa mulkan kabira to da ka ga wata babbar ni'ima sannan kuma da wani mulki wanda yake bai girma babban mulki a gidan aljanna aliyahum thiyabu sunbutin khudrun wa istabr da an ba magana akan abincin su da abin shan su da kuma mazaunin su abinci da abin sha da mazauni ya kuma abinda za su sa a jikin su tufafin su aliyahum thiyabu sundusun khudrun wato a kansu kuma akwai thiyabun tufafi na sundus sundus alharir ne khudur wanda yake kore mai ban sha'awa wa istabrak shi ma alharir ne bambanci tsakanin sundus da istabrak kowanne nau'i na daga cikin nau'ika na alharir daidai shi sundus wato siriri ne baya da fadi sannan yana da taushi wanda shi ana yin tufafi ne istikin amma istabrak yana da kauri sannan kuma yana da walƙiya da ɗaukar ido da burgewa shi kuma sai ake sa a tufafin sama wanda tufafin kasa wannan tufafin sama to shi za sai a gabatar da sundus dai shi tufafin istikin sannan istabrak shi kuma shi ne na sama ina fata an fahimta wato na cikin siriri ne ana iya ganin jiki sannan ga laushi tun da yana bin jiki ne na wajen kuma yana da kauri amma kuma yana da sha'awar gani da saukan ido da aka hada musu guda biyu gaba daya aliyahum thiyabu sundusin khudran wa istabra wa kullu asawira min fidda sannan an muka ado da asawira mundaye dalili na to idan an ce aswira wato munduwa guda daya asawir ya zama wato munduwa da yawa za a yi musu ado da mundaye wato waɗanda suke na azurfa wa taqahum rabbuhum sharaban tahura sannan ubangijin su zai shayar da su sharaban wato wani abin ta tahuran mai tsarki wanda babu najasa a tattare da shi dai dadi wanda babu makaki tattare da shi wato kan gidan wannan dukkan su ni'imomi ne na gidan aljanna da ubangiji ta'ala ke yin bayanin su dan mutum wato ya fifita su akan duniyar da yake ciki ko mun wadata ta ko mun koyi wannan malamai suka ce fadar su cewa wa saqahum rabbuhum sharaban tahura kamar wato ainihin ana shaguban magana ne cewa abin shan da yake na haram a nan gidan duniya na jisa ne domin abin shan lahira ta kuma an samu suna tahur ma'ana kamar shagubai ake wa giya cewa ita giyar nan gidan duniya ne sai na jisa ce tunda an sassanta ta lahira da cewa mai sarki ce wannan ya nuna ta duniya ta zama na jisa ce kenan Sama amma wannan ba nasi bane fi muhallin da istihadi ne malamai suka yi amma dai sun yi sabani dangane da giya ta gidan duniya kin da zata ce ko ba da zata ba ce ba wannan matsala ce da malamai suka sabani akwai wanda suke ganin da zata ce akwai wanda suke ganin ba da zata ba ce ba kar ku manta ba dangane da haramcin kanta wannan an yi jima'i ba wanda yake ta halatta ina ba za mu fahimta amma abin da yake magana ruwan giyar kin da zata ne ko ba da zata ba ne ba abin da ke biyo baya idan ka ce da zata ne zai zan to hukuncin sa idan ya taba tufafi dole a yi ne dole a wanke kafin kai sallar tuwa in ya zuba akan shimfiɗan da ake sallah dole a wanke kafin kai sallah akan ta ko a nemi wata amma idan ka ce ba lalita bane ka ga haramcin ta daban amma taba jikinta kuma baya sa a ce sai an wanke ta a iya yin sallah da ita haka ko da ta taba jiki dan saboda ita din ba lalita ce ba idan mun tafi akan rashin da gaskiya take to kuma kaga wannan matsala ce ta ilimi domin ba haramta abu baya nuna kuma abin ya zama mai najasa ka'ida ta da malamai suke shi ne cewa kullu najisin haram wa laysa kullu haramin najisan dukkan abin da aka ce najisa ne to zaka samu haram ne ka'ida ta addinin musulunci amma ba dukkan haramun ne kuma yake zama najisa yanzu na namiji ya sanya tufafi na zinari halal ne ko haram haram ne amma shi zinarin kansa ya zama najisa sai ya zanto ga wani mulmulan zinari gasar sarkar zinari za ta fi wa matarka ko kuma za ka kai a gyara mata ko aure wani zinari sai ka sa aljibo kai sallah da sallar kai ko ba sai ba amma ai haramun ne kai tufafi na me na zinari a sai kaga haramci daban kuma kasancewar abu na jasa daban kasancewar Allah ya haramta giya wannan ijma'i ne an haramta giya haramun ce amma shin ruwan giya na jasa ne sai da in ta jiki sai an wanke wannan matsala sai khilafiyya bain ulama ba'dhum qala bi najasa wa ba'dhum qala bi adam najasa wannan sun ce wadannan sun ce na jisa wadannan sun ce ba na jisa ba don haka ya kamata wato ku fahimci wannan Allah ce in na hadha kana lakum jaza'an wa kana sa'yukum mashkura na hadha lalle abin da kuka ji an kidaya muku nan. kana lakum za'an ya kasance sakamako ne a gare ku ya ku in gidan aljanna wa kana sa'yukum mashkura kuma aikin ku ya kasance aiki ne abin godiya ma'ana aiki ne abin yabo wanda za ku samu wannan kyakkyawan sakamako da shi إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاصد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم ويذرون وراءهم يوما ثقيلا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا للي موني بك سوكر القرآن أكنك ما تكر سوكر أنا الله نتيجة سورة دا suna wa manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ni'imar saukar da a kansa Allah ne da kansa ya zibinci nauyi na saukar da Alƙur'ani ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dan haka sakamakon haka fasbir li hukum rabbik ka yi hakuri da hukuncin ubangijinka abinda Allah ya zartar zai same ka akan hanyar isar da alkur'ani ba lalle bane in ka isar mutane su karba su duka waɗansu suna iya yin imani waɗansu su kafirce ko ba lalle bane mutane su yi murna da kai lokacin da kake isar mutane alkur'ani waɗansu za su yi murna waɗansu za su yi adawa da kai waɗansu za su yi kokarin cutar da kai da haka da abinda Allah ya zartar zai same ka akan hanyar da'awa to yi hakuri akan haka wannan abinda ake nufi da shi kenan wala tuti minhum asiman aw kafura kar kai biyayya a cikin su ga wanda yake asiman mai sabo aw kafuran ko wanda ya kafirce ma ubangijinsa ma'ana dukkan mutumin da ya sabo ko da sabon bai kai na kafirci ba ba za ka yi biyayya gare shi ba dangane da saban da yake kai kai aiki irin nashi na sako haka wanda yake kuma ya kafirce ma ubangiji to kuma shi ma ba za ka biyayya a gare shi ba kan kafircin da yake kai duk girman sa da shugabancin sa rizma isma ka bukura wa asila ka ambaci sunan ubangijinka a kowace safiya da kowane yammaci wa min al-layli fasjud lahu a wani yanki na dare kuma ka kai sujada ga ubangiji wa sabbihu yi tasbihi gare shi lailan tsawila a dare wanda yake mai tsawo waɗansu malamai suka ce abin da ake nufi da waɗannan ayoyi guda biyu hamsin salawat salloli guda biyar na yini tunda wa zikru isma rabbika bukratan ya zama sallar asubahi kenan wa asilan ya shafi sallar azhar da kuma la'asar dan suna yake yin su bayan rana ta bar tsakiya shine asil sannan kuma wa min al-layl fasjudu lahu wanda ya shafi magriba kuma ya shafi idda idan su ake yi bayan dare ya riga ya wa sabbihu laylan tawila wanda ya tafi qiyamul laylin da manzon Allah ke yi inna laka fi an-nahari sab'an tawila wato inna inna laka at-layli hiya ashaddu wata'an wa qawmu qila inna laka fi an-nahari sab'an tawila ya zama sallar dare kenan da manzon Allah ke sallata da aka haɗa masa salloli guda biyar laili da kuma wata ainihin kiyamun lili da yake sallallahu alaihi wasallam wadansu malaman suka ce a mukiyar da zikiri yana nan a yadda yake zikirin safe daban zikiri na yamma daban manzo Allah kuma ya koyar da mu azkar waɗanda ake yi da yamma ya koyar da mu wanda ake yi da safe da lafazza da sigogi nau'ika daban-daban a cikin ingantattun hadisai wato riwayar bukari ko muslim ko sauran wadansu daga cikin malaman sunna inna haula yusifuna al-ajila inna haula lalle su waɗannan kafirai da ake fadakar da su ake jan hankalin su kansu yi imani da kibbul ajila su suna san gidan gaggawa ita ce duniya wa yazaruna wara'ahum yawman thaqila sun kyale wani yini mai nauyi wanda zai biyo bayan wannan rayuwa da muke ciki ba sa tunanin yinin ba sa masa tattalin da tanadin da ya dace da shi نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وبلد نحن خلقناهم نون بكرة للسير وشددنا أسرهم ثم مكة وفي إتها للتساسل lafazin al shine ash-shadd wa daura abu kulle abu da haka farfaran yaki ake kira da suna asir wa yusibuna fama ala hubbi miskinan wa yatiman wa asira guda ɗaya kenan asir in mutane na da yawa asra ma kana da nabiyyin an yakuna lahu ma'ana daure abu ko kullashi to ana fassara shi kuma da halitta da akwai dangantaka tsakanin tsauri da kuma halitta dai idan kan dobe halittar dan adam da sauran ababen da suke kamance kina da shi ta fuskar halitta bangarori ne daban-daban a jikin dan adam ga hannaye ga kuma kafafu a kafaɗin masu shi daban-daban kori da cinya da sauransu duk waɗannan gaba ɗaya kowace mahaɗa da ya uwarta za ta samu ubangiji ta'ala ya sanya jijiyoyi ne wajen kulla alaƙa tsakanin wannan gabar da wancan ma'ana yadda igiya take daure da abin da aka daure da ita to haka jijiyoyi suke daure da gabar jikin dan adam ina ba za mu fahimta sai da inda za a yanke jijiyar da ta raba tsakanin dantsan mutum da zira'in hannunsa to kaga hannu ba zai iya tsayawa ba ke jijiyoyin su daure gaba da gaba sannan kuma su taimaka akwai jijiyoyi na zirga-zirgar jini a jiki wannan yake kulla a tsakanin can da shi ne ma'ana wa tadalla afrahum kuma muka kulla halittar jikin su to kaga karfafa kenan da haka wadansu malamai ke fassara shi da karfafa halittar jiki al'asr dai ko halitta ko kuma dauri wa idza shi'na badalna idan har muka ga dama badalna amsalan tabdila sai mu mutane su wadannan mutanen da wadansu wanda ba su ba kamar yadda Allah ya ce in yaji ayyuzhibukum wa yati bi khalqin jadid wa ma zalika ala Allah ya aziz in Allah ga dama sai ya tafiyar da ku ya kawo kun ban halittar da ba ku ba wannan da zan to ko don ku zama tarihi kawai inna hadhihi tazkira lalle a cikin abin da aka lissafa mana a cikin wannan sura da kuma abin da ake mana bayanin sa yanzu a karkashin kanta akwai tunatarwa da wasi fa man sha'a attakhadha ila rabbih sabila to wanda yaso sai ya riki tafarki zuwa ga ubangijinsa ma'ana ya rikita barki bisa ga zaɓi ba bisa ga an tursasa shi ba bisa ga ƙwarin hujjar da ya gamsu da ita ba bisa ga an matsanta masa ba da Allah ya baka ikhtiyar sai ne zaɓi ya baka hankali da za zaka gane abu mai amfani da mara amfani tallafi وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما وما تشاءون إلا أن يشاء الله بابا أظن ذاك سوء kuma ya zanto ya kasance irin yadda kuka so ko kuka ga dama illa in sha Allah ta abinda Allah ya ga damar faruwa shi ne zai faru inna Allah kana aliman hakima lalle ubangiji ta Allah ya kasance aliman mai ilimi dangane da abin da ya faru a da da mai faruwa da wanda zai faru kafin faruwarsa hakiman sannan mai hikima cikin duk abin da ya zarta wannan aya na nuna duk abin da muka so faruwarsa ba lalle ne ya faru ba sai abin da Allah ya ga damar faruwarsa shi ke faruwa yudkhilu man yasha'u fi rahmati ubangiji na shigar da wanda ya so a cikin gidan rahama ta sa والظالمين أعد لهم عذابا أليما الظالمين كو أبنجي تعالى يا مستان دين عذابا ود تكم من الرديد تبقى تكون نسمي قرشان ما نوني نأوي وانا سورة سورة الإنسان abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ki ba mu lada abinda kuma muka kuskure ko tuntuɓa harshe Allah ki yafe mana kuskure wa salamu alaikum wasu malamai suna ba da wannan aya a matsayin maganin kunama da ke mutum ya karanta wannan aya kun wato ba a kan kunama ko ba za su cije su ba yake ina na tafi zura mana yau ma abu san kan tsariya wannan ba gaskiya bane ba babu wata aya za ta maka maganin kunama maganin maciji Allah bai saukar da alkur'ani dan yin zanto magunguna na daukan kunama da maciji Allah ya saukar da alkur'ani dan yin zanto shirya ya ayyuhan nasu qad ku maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi sudur wa hudan wa rahmatan lil mu'minin wa nazzalna 'alayka al-kitaba tibyanan li kulli shay'in wa hudan wa rahmatan wa bushra lil muslimin Allah ya ce na saukar da alkur'ani akan ka mun da alkur'ani akan ka ya ka wannan annabi zai zanto su bayanan da kulli sai bayani na komai da yake da alaka da addini wa hudan wa rahmatun wa bisra lil muslimin kuma da zai zanto shari'a ya zanto rahama ya zanto bishara ga musulmi da haka mu daina ɗaukar alkur'ani magun a matsayin waɗansu magunguna sai ga maganin ɗaukar kunama ga maganin kawo musulmi ga maganin karɓar bai da kare tambaya dole ne ƴan tsubure suka kawo wannan alkur'ani Allah bai saukar da gidan ya zama haka kuma fahimtar alkurani a waccan gurgurun fahimta shi ya gadarwa musulmi raunin da muke ciki a yau dan alaƙar da alkur'ani ce ba mai kyau ba al'umma takan samu ɗaukaka gwargwadon yadda alaƙa ta da alkur'ani ta zanto gyararrar alaƙa kuma karfafa gyararrar alaƙa ma'ana abinda Allah so kada alqur'anin dan shi a haka muka fahimta alkur'ani ko ma karfafa alaƙar mu da shi wajen aiki da shi to wannan shine zai bai wa mutane izza da ɗaukaka amma yiwa alkur'ani gurgur fahimta kaga zai gadar da ba za a yi aiki da shi ba to wannan kuma shi zai jawo al'umma rauni da wulakanci da karkanci irin yadda yawan musulmi muke ciki a duniya yan tsubbu sun cutar da mutane kuma suna cikin cutar da mutane kan wannan yanzu dai ka kawo wannan ne mu abin da aka faɗa mana lokacin da muke yara mana makaranta Allah ba wannan bace wata ayat ce daban kila ka san su ga da suna da wani abu wato sukan sukan kalli wata kalma sai su hausantar da ita ba lallai wani masu kulla alaƙa tsakanin ma'anar su larabci da abin da suka ba su na hausa wato kalmar za su gani kaga dari da kaga kamar a wani kamewar kalmar ba za ta harbi ko ba haka ba ina da sauran yau ma abokan dari da kaga wato dai abin nan harin ya kandare ya tsame ba zai ke tasiri su haka za su kalla to bare ka ji wata ayar kuma suka ce tsawon kulama dan ana karanta ne wa ma ramaita illa ramaita walakin laha. a daidai nan dai idan ka kara rama din su za ta harbe amma ka sai a daidai walakin laha. muna yara haka aka faɗa mana sai mu tofa hannun mutum ne ta mun kulama kuma ina neman ta inda take su kaga waɗannan duk abubuwa ne haka suke wato sukan ɗauki ma'ana su bayar a inda suka ga a wani lokacin akwai ilhadi a ciki akwai ilhadi sosai da sosai ma'ana ilhadi wato wani abin da ya kai mutum da kafirci a yadda waɗansu daga cikin gargawa suke ta'amuli da alƙur'ani wannan yana bada shaida ne na a tsarin karatun allo na haddace ƙur'ani, na riga na san galiban sirrin da ke ciki da yawanci barna ko kurakuran da suke ciki wato akwai wani wata kisa ta yake ba mu wani bakon gardi ne aka yi ya zo gidan aran to sabo ne haka aka sauke shi ya zo kwanta to ya kwanta na barcin rana yar gidan arama ta fi na kara ta gan shi irin ana zafi ne ya kire rigarsa to ramin mai ne mutum tana kara sai suke hira da wata sai kaga wannan ramin bako da kai ila fankihu kaga na kuma fankihu ma'ana mai kenan to wani fanko fanko dai dan to wani kuma da ya farka ya ji haushi sai ki ne ne farki mutu uban ne ma ba ma kaga ayoyin alqur'ani yi wasa da ka zauna ai ka ga ya kalli fanki hu kamar da yana mamman abu da a hausa ko to duk abin da aka ce kan a hausa ai hausa za a ba larabci ba aiki ma dai ba da kauri ma'ana ce ma ya rama ne kai masa to kai da wannan da al'amura wallahi wallahi wa sanar da Qur'ani da ganganci da Qur'ani ne da ka same su dama a wurin wato waɗanda suke karatun Allah wanda ba su garwaya da ilimi ba ilimi na addini su je su sa littafi a wajen malami ke karatu to sai ka samu mutum da cikin irin wannan abubuwan ba sai wa in ba wannan Allah ya samar ba Allah ya tsare dan haka da Allah ne ke so in ce da ku alkur'ani an saukar da shi dan ya zama littafin shirya ba dan ya zama littafin na magunguna ba maganin kaza maganin kaza maganin kaza kuma ni an tsubu da ta kawo da Allah ka karanta da ne da zan yi tasbihi safa da yamma a'a ba dai ne karanta da kai ba kana ka je dan malami da ya kusa ka dai karanta da kai ka neman malamin sunna nan darasin tafsiri ko ba haka ba akan an saba tawai idan mun ya tambaye me hukuncin kaza anan hukunci kuma ta tambaya me hukuncin tasbihi na safe da na yamma to a nan gudun sai mu ce maka sunna ne na annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam rinka yin tasbihi safa da yamma amma yaya ake yin tasbihin kaga daukar da zaka kaje wajen malam shawara da baka in kana so ka yi tasbihi an wallafa da tafai dan koyar da mutum zikiri tasbihi yanzu littafin al-azkar na Imam Nawawi littafin da ya kunshi zikirai da tasbihi da inda ake yin su da wuraren da ake yin su na safin ko na yamma da kala kalar abin da ya tabbata annabi na yi sannan idan ka ɗauki littafin hisnul muslim ga an fasara shi da wasu an fasara shi da turanci ya kusa zikirai da addu'o'i da ake safe da yamma wannan shi zaka samu sai ka samu jagorancin wani malami da zai maka wato bayanin abin yadda ya kamata ka yi shi amma lokaci guda haka ya ba za a karantar da kai ba ba ta wada ban karantarwa da ban karantarwa sai ka je wajen malamin kai da shi wannan kuma yake cewa da Allah ka rike yin hausa ta zamani yanzu ne hausar mutanen da ake ni kuma mutumin daɗin bane mutumin yanzu ne kaga hausar yanzu ne ke don Allah ya za a cikin hausa ni na tabbatar da ba ku fahimta wallahi da ba ku zo kai ne ya kamata ka tuntuɗa kanka gaba wajen ka iya hausa sosai karka tsaya hausar zamani ta lalata hausar ka tada tunda ita ce wadda suke tabbatar jiyar ke ne eh? a'a ba wai saboda wakar da dai shi ya kawo misali cewa wai shi bai san meye munduwa ba eh bai san meye munduwa ba to haka me ya to a hausa zamani meye munduwa a ina ke sa munduwa a hannu ko a kafa a warwaro a hannu yake mun zuwa suna kafa take na shi kenan to kaga dukkan su da na hannun da na kafa wannan a nan gidan duniya kayan kwalliya ne nawa na mata namiji bai halatta sa ba amma a lahira kuma yan aljanna za su sa yana daga cikin adansu saboda kan babu haramci a ce banda kaza banda kaza haza halalun wa haza haramun abin da ke cikin aljanna gaba daya duk abin da ma kake so kuma da ƙari akan wanda ma bai zo cikin gurbin lahum ma kuna fiha wa ladaina mazid duk abin da suke so akwai kaga babu haramci kenan kai ne ya kamata ka tun tuta hausar ka kai ma ka idan ka zo abin da baka gane ba kuma ina ganin ya kamata mu wato gyara yaran ka yana daya daga cikin asali na koda za ka koyi wani yare ko ba haka ba kitan ka yaran kai ne shi yana da amfani sosai da sosai dan lokacin tafafus ne bai ka bai wani jinsin kai da sauran yan uwanka ya za ka ke magana idan baka abin nan ba wannan kuma akwai da dama za ga waɗansu daga cikin yan boko musamman matasan yan boko su har ganin suke birgewa ne ce ni ba zai ke faɗi ya ne ake faɗin ne da hausa sai ya rika kawo maka kalmar turanci an fita da yaki ban gane wallahi tallahi ka an gama da kai ma ya kamata za ka iya kawo su da hausan kafin ka iya mai ko ne yare daban amma ya da har mutum yana ganin burgewa ne da cinyewa ya ce ai ba abin da yake mun wahala a ce in yi magana da Hausa ai ni na fi son a ce in yi magana da Turanci shi kuma yana ganin ya burge ma na ya fi son ya yi magana da mulkin da yaran azzalumai yaran yan mulkin mallaka ina ba za mu yanda wannan alama ce ta jahilci ya kamata ma inda zaka wannan alfaharin ka cinye to zan to larabci zaka yi wa wannan an dai na fi in yi magana da larabci saboda na fi jin sakewa to kaga wannan yaren qur'ani ko shakka babu wannan kafiri ina ba za mu fahimta da larabci wato nassoshi na shari'a da maganganun sahabbai da tabi'ai sun nuna karfafuwar lallai musulmi ya iya larabci lallai duk inda musulmi ke a duniya ya iya larabci dan da shine zai fahimci maganar ubangijinsa tunda Allah ya zabi larabci ya saukar da alqur'ani da shi ma'ana in kana son ka ji me Allah yake so ka yi to nan sai ka iya larabci sai daga cikin hanyoyin ka na fahimtar me Allah yake cewa amma yau abin da kai da wajen kike sai ka samu cewa alfaharin da yaran turanci ba ma yi mana alfaharin da yaran da yaran larabci wanda kuma ya kamata a ce mun iya su mun koyi su sosai da sosai yanzu wani abin mamaki da ta'awa wato yadda a yanzu su turawa suke da kuma wajen koyon harshen turanci ba wajen koyar hakan larabci kai yadda suke kofa abin ya ma wuce misali abinda wani mai bincike da daga ana hira da shi na a wata kafar yada labarai ke magana wani kwararre ne a america yake cewa daga lokacin da aka kai hari na 11 september zuwa yanzu adadin masu koyan harshen larabci a america da turai ya karu da kashi 40 cikin 100 yace kai yana daga cikin abin da ka samu kuɗi da shi idan ka iya ka buɗe makaranta ta koyar da larabci ka sa katon adireshi cewa larabci a wata daya ko larabci a wata uku za a ga turawa waɗanda ba yi ba a guje suna zuwa suna rajista dan kowa na son iya larabci yace waɗansu su ba dan musulunci ba wai so suke su san su abin da yake daure musu kai musulmai ɗan gwagwarmaya da ake yaƙi da so mutum ya da ɗaura kansa ba mai zai faɗa cikin mutane a musu kuma aka ce su gamsuwa suke da wani abu da aka ce a cikin alƙur'ani to suke son su kar a faɗa musu su koye koyi larabcin su ji meye wannan abin su da kansu wannan abin da aka ce kuma aka ce waɗansu taron hadisai ne maganganun annabi da ya bari a cikin bukari da muslim to shi wannan bukarin tun da dai yare ne na mutane kuma yanzu akwai masu magana da yaran mu bari mu iya mu ji me aka faɗa wa waɗancan har suke faɗa da wani abin da ana ganin al'umma ko wani jin tsoron shi amma su ba sa ganin tsoron shi kaga wannan wani abu ne wasu wanda ke yi bashin da kai wata bishara ce domin a cikin wannan ne kuma wani zai zo ya musulunta a cikin wannan zai zo da idan ya zo na fahimtar larabci da kansa zai ga karerai da ake masa na fassara to kuma ya zama shirme kenan tunda galibin su sukan dogara ne wajen koyon musulunci akan abin da irin orientalist nan suka rubuta mm. su kuma dama suna da manufa ta siyasa manufa ta tattalin arziki manufa ta jiya ta mulkin mallaka wajen rubuce rubucen su da suka yi sun koyi larabcin amma dan su yi amfani da shi wajen yakar addinin musulunci mm. to sai suka suka ga fassara meye musulunci a wurin su ake a wurin bai da za a koyi meye musulunci a wurin kirista za a koyi meye musulunci kaga ai za a koyi shi ba da ba to amma in so koya su abin da fa. to dan haka dai hakikanin gaskiya burgewa a wurin da musulmi mace ko namiji shine ya kasance ya iya larabci wannan ba karamin burgewa ce kuma wato wato za ka ji kana jin kana kana jin dandanan alqur'ani idan ka iya larabci ko ana sallah ko kai kake yi ko wani ne ke limanci za ka ji kana jin dandanan abin idan ana kuma kai kanka wajen karatun ma za ka ji kana ka fi iyawa daidai idan ka iya larabci saboda za ka tasirantu da abin da kake karanta wajen da ya kamata a daga murya ka ɗaga wajen da ya kamata a sauke a sauke wajen da ya kamata a rabe tsakanin wannan zancen yanzu an gama wancan sabon zance ne da wurin da ya kamata inda magana sai ta wadda da gobe gina nan kwamata nan full stop ne duk zaka ji ka sani a cikin Alƙur'ani, in ka iya larabci amma idan baka iya ba sai ta haɗa maka hancin magana ba daidai ba kuma duk maka sani ba kuma ka gani wannan ke sa idan ka wannan suke zuwa umara sai ka ana sallan dare irin malaman limamin harami sun dawo qur'ani da rawa suna ta kuka ko kuma mutane ba ta jin larabci ya kallon ne ka ana kuka ya kallon ne shi ne san me yasa ake kuka ka ga ba kawo matsala ba su musulmai ne kai ma musulmi ne kuma qur'anin nan da ya kafe ka kai da su amma ga an ga ayoyi ana tudu su kuka kai baka san me yasa ba ake kuka kaga ai ba wannan da yawanci ina faɗa muku don ku yi zuciya mutum ya yi zuciya ya koyi wato ainihin um, harshen larabci yana da matukar muhimmanci wallahi yana da muhimmanci a wurin musulmi ya koyi harshen larabci da karshe waɗannan suna roƙon addu'a da wani yana roƙon addu'a saboda kasancewa su bayar da lafiya wani kuma yana cewa mahaifinsa ya rasu yake son a sashi cikin addu'a ubangiji ta Allah ya kansa da gafara ta fatan Allah ya kansa da gafara Allah ya rahmace shi to anan zamu tsaya sai ko lokaci na gaba gobe insha Allah za mu ci gaba da karatun ahkamul dalil a masallacin Usman bin Affan ji kuma shi ma za mu ci gaba da karatu mana dai karatu takardun mun dawo in wani uzuri ya zo ba za a yi karatu ba kenan za a kaza amma dai yanzu mu dauka duk karatu suka da ni dai nake gaba daya daga yau kenan an dawo in wani uzuri ya zo to za a yi istisna ya ce to kaza kuma ya faru rana kaza ba za a yi karatu ba saboda dalili kaza kamar yadda muka saba assalamu alaikum